Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hakanan kuma insha Allah shi wannan sirri kamar yadda kuka gan shi ga ɗan kasuwa wadda kasuwa ta yi tsauri ta yi mishi tsauri ya zama na ta yi tsauri. a kasuwar nan harkar property ake yi na sai da filaye ko harkar investment ko kuma harka ce ta safara jaura a je nan a sayo a zo nan a kawo. ko ko a mutum mazaunin guri ɗaya ne Wadda yake nema dai Allah ya kawo masa kasuwa mai yawa mai albarka kuma Allah ya tara masa jama'a to insha Allah ga hanyar da ake bi in Allah yadda a samu jama'a masu tarin yawa idan kasuwa ta yi tsauri in Allah yadda gabar da mu kudu da arewa mutane za su fito haka kuma ko harkar makaranta mutum yake abubuwa suka kwanta mushi to insha Allah ga hanyar da za a bi bi iznillahi ta'ala Allah zai tsayar da mutane sosai za a samu jama'a masu matakar tarin yawa to insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri to ana rubuta suratu yusuf a kafa ɗaya amma idan an rubuta suratu yusuf a kafa ɗaya dukkanin aya za a rubuta iza ja a nasarullah a za a buɗe hakuri cikin hakuri za a sa lillahi cikin lillahi za a sa lahu cikin lahu za a rubuta huwa to wawu din za a buɗe sai a sa annasu kowace aya haka ake yi to idan an rubuta an wanke to daga nan insha Allah za a samu sabon madubi sabon madubi in son samu ne wanda za ka yi ma aikin ya duba mudubin ba a son wanda a ga fuska a kan shi in an kafi lokaci kafin sayen shi don haka sai za a zo a zana wannan hatimin a tsakiya za a sa annasu idan aka sa annasu insha Allah za a dawo gida sai a samu biyan rana idan ko mutum yana da burin al'amura na rayuwa to insha Allah ana iya sa musu annasu almalu to sai in aka dawo gida insha Allah sai a samu wannan madubin a wanke shi a wanke rubutun a sa farar biya rana a sa zuma insha Allah ana sha ana shafa fuska da shi to in Allah yadda duk lokacin da za a sha ɗin mutum kar ya miƙe kafa ya zama irin zama dai haka na dattijan ta zama na girma to shi ma Allah yadda ana samun muwafaka sirri ne na farin jini mujarrabi da tara jama'a da tara masoya Allah da kowane irin sana'a ko kasuwa ake insha Allah za a ga jama'a irin wanda ba a taba gani ba a gurin mutum kuma insha Allah ko makiyinka in kun haɗa ido da shi sai ya ɗaga maka hannu insha Allah a dan neman ƙarin bayani ana yi kira a 081 300 10609 magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria amma da Allah wannan sirri kada a yi wa macen da shekarunta ba su wuce sha takwas ba eh, in an yi mata gaskiya za ta iya zama ta banza don manema za su fito mata kowanne kuma in ya zo zai ce maganar aure ne ya zo da shi